da gani mene gonu har fono bai yi karuka mun na zanka bai mene kulu irkwe kwe bai ma daburshe irze ngai konyo irkwe mangomini ga hambani irze ngai konyo irkwe kwe bai ma charo yo zaganna irkwe kwe bai ma kamme dan babu kwe yuse kwara kunan na kwara ban na kulu mefo wa kayo injina la harar kwe kwe bai ma kan cin sai hunan zibu aljanna macin fu iri karcin ni banna kwe tere kwe ma kokoro buriyani allahumma ya rabbi amin to dai ya uh, faji on abanna minti chene la karyiti a baral dumbarin kire la ta ga ne to na bayono a ka tambara fa hin ka awa hin za hin ko gunu karba ka curo di kpare ta cerse maga magamu terse na daidai ciyo na daidai mayu jina jama jingari banna hamfani gunu sai tutuma ka na bayu diringayo no au dirigano au shagalano boron hinika diriga abine hinika shagala zanka bina hinika tambara dirigano torikwe ma hinzawo kuri zariga jingari banna istighfar ciyugunu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ce hinza allahumma anta salam wa minka salam kakwe nunka faji kan me goriyo bongo bongo ngano ayatul kursiyi cuyu أبنى تصبا كريو أبنى قل هو الله چويو أبنى برب الفلق نب رب الناس چويو جنا آية الكرسي چويو كنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أو إلا أن يموت رواه النسائي bajir mantadi ya ce ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wo ka jingari na an anci jingal na filo gunun kuna jingari falilan kulu na wo ka de hongo ko ayatul yi co bongo fofo annabi ce haifa su ga gai aljanna huru fasiri buyu da ya hannu ka mai tabu directement irkwe baka sine kun aljanna mana murin hin ko gate ayatul kursi ma'ana beri no a jere ma'ana kaso kaso no a kuto kace allah irikpe ka no manki irikpe di o irikpe no la ilaha pe fosi ka himayo na petere ka himayo na ma bota bota di mahiman nara daidai ga illa huwa sidin alhayyu ahunu hunu mo ka irisuga ya si be nga ya be a ko hune ya be ne bo hune yo hunde kori hunde koni kuru hune yo banna da yar kulu ya babu zanka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma rufa kuna al aljin wal insu yamutun wa huwa alhayyu alladhi la yamut boron nal zen kurban duniya nam amari pe chere pe ino ka hunu ka asin nabuyo nsu b'u yola sabaga alqayyum saman naganna mo bara hay kan baro ngaya gun damiyan yoya ngaya gun koto yoya aman cin na kan men na iko na gun geyo na saman naganna kuna hay kayo ngonu ngana lamari ngaya kayyo ko manna ngana ci kulla yawmin huwa fi sha'an han kuru ngagonu bayi kuna no adukata ka beni de ya ba sa fa gonu surveillance kuna no manil bai nan a ci la ta akhudhuhu sinatun dusun su gaza domin da dusun ba za ba haika ta kula ba sai magari Erate na bayono sama na ganna mai na bibiriyo kuna maka kai kyar karo a maka mo wai ya haya ga dusun su gaza wala naum bere jibiri sai maka gare hayo di kurdi robo barano daidai man ladhi yashfa'u indahu mai janne ya ton hini ka kai kan hansine fa ba kai itredo illa bi idnihi fasidin nan nan ne idini malaika su hini kabor fa fansar pe kamme malaika bannar pe diye su hini irpe diye bannar pe manan da biyo su hini fasidin na pe tere mane izini dana hini no to sadi na ba hini kate boron maduwa fansan maduwa seto irpe pe birido ciyama kai yo hene jama an duniya boron nal zenkuru bitiyo mace da kuka kwe nabiyullahi adam gari alaihi salam ni ya bara bar sinte kar karfe nan halittan na jirma kan meyu nga na malaika foro masu jadan se nga na huran aljanna kuna na jirma ta buru kuna me asari karin ganan na nino iri karin huron na nino makwe diri sari amal kwasu ya domin ciyama keyo batu mai azaba a sanani to ceferici mbongo manga cibani na hini nga makwe huro cifo ngaye a banga senne hay kanga gon kodiyanindi yamari kwe mari sari annabi adam alayhi salam ngana aci o de ho amani nari kwe senni tunu no hongo yo kan chansu turi nze fo mali janna kuna boro boro no ngana turi di kakam turi nze da na kakam ase aso hini kamani nal nor kwe kwe beri ho wo kuna wo ka himayo na ho wo kwe biya nabiyullahi nuh alayhi salam dan kweri ya nuhu nuhu mace eh ana mare guda fote ka bon wala karsi ko kaniyon na ci ne boro non can wazu nga ka to nun ka fara ka ka cirpe man halaka nga be nan tusu hone da mani narpe hebere ka yande bi ka halaka mare na no su hunufa wa kwedi ibrahim alayhi salam cerbara pe cereno irpe ba kwena mutuko ba haya sen wa kwedara den na cala kubu bu ibrahim faban ana ah, ci a ago na tangariyo ka nan te guda hinza lewu hinza o da yan nargwe inda mota ci taya no wuri shi a sai wasu sun mojina alhal tangariyo ka ci ta duka na bara tangariyo me irpe manan da bi haci kuna tangarino kan na coro toriyo bobo ngana ga tiri zaka den ni be rijinde kar ko ci be do mai be ridi ha ngaya ma bine kai ke ne kari kari ya bara ana bara abine ba man lakar nina a ci tangari o de ngan nar ko edi cera suba kani no suba makane kwa ahin kante nga yei ka obi na wei nga borfo ba ma wei ko ma ga nga canja wei a wei mano domin da hore ka ca wei no boro diga wi no ka wei za ninda ana tangari te boron wei baran wei ma ba irgba mana ndebi yo haci kuna tangari na amar islamu yo cinni yo do ana ci tangari domin ko ya innamal mu'minuna ekwa eh, arsilamu baran ya fa ba e fono ba nwei nwei mano a a ba to de leuna lawhin zan taba ma goro ni dido rin su kai ni dido bayu nabiyullah ibrahim na mari samman ti ko di musa musa char jirma to ngan nari ko yakin ko fajino borkan ngan kai fa fajide no kai dara 1 2 3 no bisana na musa ga musa ma ci eh ashen ni ba wasu sun mu isa chere di toka il norkwe na no mujize mani mani chere hini ka haya patan ka ka funson ye hunde koni kodira wa kwe dara agon na jirmar kwedo chere shi na babe nyati kina agon na ageyo del doji bai zama ji no di ho nun ka yo no hunun ka ka zumma do no me wiyo do se muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dem kai ka gari ci fa no ana laha sai to kano don gon ko bibiri ko ce jidi hey ha na ho chere hey mene no hendi non de bi chere ba jirma ma ko aben ga ka na jirma da ma ko ma za yo henena bol ba su to ko rasulullah ya tun ka kai kano ko kai be gari ka sujada al arshi ce ce ce jere awi ma al arshi cire ko ci ni anor pe kai kan baraya ka baraya ka baraya Ma yo ka bari kwe ce na kachi ananga beyanin la ananga beyanin la jina denga kwe jada ngana ba ma mayo di ma yo di no nga ba zemzem nan kachi ngase ba ya muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa muhammadun bonwaza na ci bota hanu bana hanu no ho mbile te no no an check examen hene no ho mabonwaza kamare hay kambantensi mabongo za ka seto je abede ma seto di yardani se nindi na nabi da bo bongo za jama wa honne kadiya seto sinte a cino ba irpe amwenal umma amwenal umma seto hinkante irpe jama'o kuluse masi ma, hisabi ta ba mai mada daidai abanna wa kayun bahural janna zangan baki boro dubu wayye ka na cin na hisabi boro guda fa kulu pay ma margan na boro dubu weye de ya dubu weye baji ne dubu weye fuwana 70000 fois 70000 corodi bahural janna no kan sugun kuliyo fati to hay ka cinni banna yanda bi ba sai to ta har boro fa kan cinni ne annabi ma yara ka kai kai manka har boro kokoro ka hunu ne ko bisal janna jamar kai masuna murin di jahannama hinifi to da ya se to di irpe ki me aba hinika te a hansine se sen nan ngama ne zini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum kacin mojine kan mehai kan kuben na da ihe no da ilaro ka biyon se nga kwe tere gun na biyo mban na kan mehai ka te kabisa bine nga bi wala yuhituna bi shay'in min ilmi nun ka fe fe tana boron na irpe binni tasikari goba tibuka na mai mai di kuru eh ngai nal zai yong mana alaka kuna hini ka tem man bi be aman su gun su babe mba hini kan bi be aman su gun den nan su ba sen ni afoyo ka ko tabbata zanga setan yo mana labari o kan kin ko hangadam dari pe na furu fo toyani malaika shakani makwe ko hanga kwesere akuna fonon duwaya kasenni gobadinga senga te achinga bine ka hunia jamar pe mal no bonkani to de yal nor koy beri ci wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha katika nga chere beya mbongoyo bina sugu nga ngene beyo kori Sede hai kanga banga machiban seno nga ga chiban ban makwe farta ga ambara ya ho boro hin kai fa fati ka kwai farta beyo ga ambara miraculous ambara lazib ambara mamaci irpe ki nga beyo kuna no nga nyintika beyani nga ya ban beida na ci asuba ho haye gonu mamaci hayayo tutuma den ci boro su ha su hei amma ho a su he na nasara bi ne be meta tan hei me ana to ni ngadi be yu gari pe kin ngabe yu na amma na ci adon su babbe wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard sama ye naganna ye ne tita a bayo bisa sama iya na gannayi wala yuhi ntana ci maido وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما سما نغان ندي تشيو يسو تيمو يونغاسي سما نغان نا نسوغو نغا وبران تو مكالالا نغا بان چارمانو نغا بنغي كوغون چارما حيفسوغون تتابو وهو العلي العظيم كاتينا يا بارا جيرما كوي كان جيرما تكه هيفو كوربي بونغو نغا جيرما دي بيني ابارا جيرما كوبينتينو al'azim ngan ngadu kabara no pe ilongo mi kpe kan nga jirima to kan nga mutu ko ba to to nga ba jirima nga gonna ko amanga nga yaara ko ba de nga no ri ke jiriman kai yan nga bara jama aya wo ma'ana ka kutu atim da su tim to go kan bine ga chojin garban banna kulu rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ninnal janna bin nin de mazan hundino din zan hunda be na aljanna non pe irpe pe be ma terse zanga aci mbara guda hin zano abaken na fo girpe na alci hunde kunu su babani na lafiya irin nuka kana tasuba na suru ka sin na te ka din cho bana ka gunun kuna gu irpe pe be ma ci hunde kunu ba na lafiya in hayo sin te no ha amma sin te no andebi sa na andebi musa na'am nabiyullahi musa alaihi salam ngan na isa mainon jina ka hai din ba nuran diya ka ciyama ba batume na waya burotun ka kwe wo gari ka wo gari mayo di ka cece kute ya si in bara adamu bannano nuh nuhu bannano ibrahim ibrahim bannano musa musa bannano isa isa bannano muhammadun صلى الله عليه وآله وسلم كايوكونا أما جرمكونا محمد نو دونيا محمد نو لاهرا صلى الله عليه وآله وسلم نعم أي كاتا أنا بورو نو نو دونغو نو بنغا زي كاتا كاغا كايسو har ciyama nan sadawa nan yara kacin su su maha torkoye mar koosu rasulullahi ci sallllahu alayhi wa alihi wa sallama litani nala amisino ngur kuna bayi fodi gbei ka tede ihen no de ila ilaro bal nor pe be ri se abeyo banna an wo ka qur'ana tari te boko idi kuna au jibiri hinka hinza shakani di marsa de baguna ho la ruba suba lamisi de ya za talata na ruba hay kalte kurpe lamisi hene nanonga nga kurdi cibal nor kwe kwe beri se aljumaa asiti lahadi mangmene kunkuni lundi hene ngano litani kak cibal norpese abine be no be meta te sanji ana mane kosu achia zanka be no aw de boro mene boro tereno ana kosu atea ana kosu tariyo di deri kwe kosu kosu kabe ni ngana ka ciba wa mane na mane nam anziru hadain hatta yastaliha borhin hinkan ko wannam harim mama chere se ka chere reconcilier أجننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كتر سلامة سي هنسي با چيني چيني أما ينزر سلامة كنتي أنت كجبري هنزا بونو دنو با نورا كديا لتاني كبه لا ميسي جبري مالجيها قنو جبري هنزا دنبا يارا ركزا za la misi ko kalitani ta ko kwene jibiri hinza ya gunun shakani domin ifa ga nan masu ka to henedi irkwe manan ko su ga na ci su medin nan hansi nan take jibiri hinza de no kube wo mamo na bere wo mamo na bere bere bere di kuna wo ka ka na nani kaji boshi salamu alaikum be de ni na bon na chere kanti bol fa ga hansen fo ni kan ka jan ka assalamu alaikum bol sin bol in kan di dirigo janno a tike na kan don su tama ban fo ngana wa alaikum salam bozi men teno abeni na weka ino ya to wo kan ka takrika haibi ne su bari pe ma ko su nine bine ka keresu su cha bine su gun tonu den na mano asu ko su abine su za to nine keresu su ka je haibi ne gun nam kanan tonu nine kere gun mano ir pe nam ya ka mete yasino torkoye mal no bonkani ana ci boron na boroma me dinna cere ya gun na kafara boron na boroma me dinna cere irkwe bine maka nan ma cere shadawa irkwe mana marsilamu yu masubun na cere haifon bine kuna annab sahabi yo kuna fon aljanna ma ya fara no be mete cere na aljanna man a naci cini nafila ya ba abin naci zari mai hau ya ba a marfe tanda su kani cini a hansin haushi mu guna bini a su kani cini nan na hansin mana betere mu guna bini alfayo kan nabi ci mosal jannan zai fahuru kute sahabi yana bongo zangan gari mani no hannu ta go nan da bici allahu akubar jannan zai fahuru kute kan ba bongo zabar guda fadi nin da wani sahabi kuna falatin nara to boci adon bambe no cini mo fa ya sinon gun nor kwe gana no kini ka baka guna gari o safe na wutul no bodi chere jingari kani da na raka in ka jingari antun ka kana fo wutiri ka goro ka sallama ka jibiri za kini sinte harasu ba as-salatu khairun minan naumi antun ka mo janhinu ka cha kwa maka ka jingiri khalas mana bodi de ya wo kuna no ngoro kadal janna zan hunu ngaje mai ajiyan ande bi ajiri sai kal janna zai wuro ce fa ce in ka nino asu bara konu aga na kan diya ifo ma joto asan diya ai aka n'i yote no ko tunu saka irpe bana na she eji jinjiri amma su kanin na hansine na waya ajen ne kuna ba men ban mahuna hune kano ko kar ko vide njen ne kuna mo vide no su honne kadi ano moto shapmadi da su do hanfon bo macinka gazeya e eh, dima hunu na da ka cinka lutuba dinga za mu ama den kai ka wasani ba nga yoje nga na hew kaka a ci faka faka no dan jiya to bor kurma ko kari kan jenne ci faka faka to den na ka tutu jenne babala faka faka ngumbo ngo to torin ka zeyo chere do zeyo ya bon na kafara de bor ka zey azen na ripe asute den baka te simma kafara ten zanka te zeyo mene ngano maboro we ngaran awi man tafe awi mabara haikan na tam au kongo wei boro au har boro arsilama au ceferin ma dai ka ci abongo an yi burkini a hinzanta da nadu heyo kurfai sai ma mai ho jibri hinza nusu gun fefe cere gangun ho no mefo jibri hinza zai yo di manar kai ci hukum si kan ngaji sina fa ngani si alfa solution si de solution don gono zan de bi zamanin dulce solution si si wo da bar mala akali na zai yi ko ko kai mar atama ergoro agubzeri udono ya karga karga bongo ka irsin ka basu suborin jama minti tutu maza minti wai kinigu iri tama hoguru ku nalto waranka namo kari waranka kininza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا والله